ma ya ƙulu sa'imu idan saba wa ahad mai azumin da wani ya zage shi ka ji fa wai kana azumi sai wani ya zage ka me zaka ce falekul inni sa'imun inni sa'imun sai wani ya zage ka ko ya bata maka rai saboda ba a yin hayaniya da azumi su shedanin ma da ke jawo hayaniyar sarka ake za ki daddaure su so sai wani ya zo shedanin sa shi mai karfi ne ya zage ka ko ya faɗa ma magana kalmar sab tana nufin ashatim ko aibantawa to sai ka ce inni sa'imun inni sa'imun riwayar imam abu huraira kamar yadda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito gaba daya manzo Allah ce siyamu junna azumi garkuwa ne idan ɗayan ku yana azumi kada ya rafasu kada ya jahilci kada ya fasikanci kada ya jahilci yace wa in imru'un qatalahu aw shatamahu idan wani ya kokarin ya karka ko ya zage ka to ka ce inni sa'imun inni sa'imun sau biyu sau biyu zaka faɗa annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi la khalufu famis sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk warin bakin mai azumin nan shi yafi kanshi a wajen Allah tabaraka ta'ala saboda turaren miski wannan warin bakin ba wai datti bane uwar hanji ne da ba a sa mata komai ba in iska ya kada cikin ta to sai a ji wannan warin to Allah ya fi son wannan warin in dai dan na azumi ne sama da turaren almisi yace ya turku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli Allah ya ce yanzu bawa ya bar abinci ya bar sha ya bar sha'awa saboda ni Allah yana girmama azumi shi kansa ya bar sha ya bacci ka ka ci ka ka sha yi ne guda mana sha'awa ka bari ya min ajri saboda ni shi yasa Allah ce asiyamu li wa ana ajri azumi na wani kuma ni ne zan yi sakayya wa azumi wal hasanatu bi ashri amsalia kuma duk aiki da mutum yayi na kwarai ana ninka mai lada sau goma